A yau jami'an tsaron 'yan sanda ɗauke da muggan makamai sun dira a kan 'yan uwa musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Yaqub Alzakzaki. A yayin da suke zaman juyayin Ashura da yammacin yau Asabar, 'yan sanda waɗanda suka iso wajen taron a fusace sun fara da harba tiyagas bayan sun galabaitar da mutanen da ke wajen, ciki har da mata da ƙananan yara. kuma har ila yau jami'an tsaron sun bankawa motar su wuta tare da ababen hawan 'yan shi'a inda suka hada har da wani gida da ke unguwar a kokarin su na shafa wa 'yan shi'ar kashin kaji sannan kuma har izuwa hada wannan rahoton suna kokarin kama mutane Wasu na ganin wannan harin a matsayin mai da martani da huce fushi daga gwamnatin jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i wanda ƙungiyar lauyoyi suka janye gayyatar da suka masa saboda rashin cancanta kuma harkar Musulunci ta bayyana goyon bayanta a kan matakin ƙungiyar ta NBA. 'Yan sandan wanda suka iso wajen taron a fusace sun fara da harba tiyagas bayan sun galabaitar da mutanen da ke wajen ciki har da mata da ƙananan yara. sannan suka buɗe wuta da harsasai masu rai akan mai uwa da wabi shaidun gani da ido sun tabbatar mana da cewa 'yan sandan sun harbi mutane akalla sama da talatin zuwa yanzu akwai tabbacin samun shahidai guda uku shahid abubakar talle shahid aliyu isa shahid hassan umar aliyu